أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلاي على الرسول من ranar ya yi magana kan irin da hayyace abubuwa duk ba za ka same su ba sai wahala har inda yake magana cewa ka bacci ruwa shekaru da ta farkon ana na ana nan har magana can irin wahalolin da yake sha irin zama ne cikin daji haka da abubuwan da yake zama da su har yake cewa taguwar da za ka hau din nan kai ta gudu da ta haka batta ya zanta koma kamar baka baka kuma kawunta su koma kamar turakun baka din aiki nan ta rami kuma kawunta su rame to duk dai shi zai sa ka samu duk dai abubuwan da ake samu na girma to karshen baitin da mun ka aje inda yake cewa wala bistisajan mun sanya ɗaya da sani min saji daga dare lokacin da yake natsuwa shine wallahi idan sasha to ba haka inda ba mu tashi shine والنمل في أفق السماء كأنه ملك من الزهر البراري في نبي وترى الثريا حوله وكأنها جمع لأم في العشير منتبه وكأنما الجوزاء إكل فصلت منه فرائد لؤلؤ مذل مرد حتى بدت ثور الصباح كأنه وقت المشيب بفرء خول منتبه أو فجر زوجي تبسم شائسا بأراكة عن مثل ساق الحفر به to shi ne yana cewar siffanta daren da yake sama yana cikin daji ya ce walbadar sha hudun wata lokacin kenan ya nuna dai da cewa sha hudun wata bayan ya faɗi cewa dare ya yi shu lokacin da Allah ke rantsuwa eh, wallahi idan saja kun mudduha wallahi idan saja idan ja din nan lokacin da ya shu akwai magana to lokacin Allah na rantsuwa da wannan lokaci to dare ne ya yi samanin dare kenan da cewa da sha hudu wata ya nuna kenan daren ya ta samu harkar su bayan ya yi haske kware. to sha hudun wata lokacin da yana cikin daji sai ufuki sama'i ga sasannin sararin sama to ni da muke ganin sha hudun wata lokacin ka annahu malikun ka ce sarki ne kila da agga majalisa min al-zahar darari daga taurarin nan masu tsananin haske ma'ana kamar sarki ne zura masa kujera yi da wadawa sun kewaye shi to shi nan ana ce mata tasbihu tamfil a tasbihu tamfil can ga masu balaga ma'ana taurarin nan kwara kwara gini masu haske su kamanta da talakawa kala kala waɗanda yan majalisa da ke mai sarki shi ko sha hudun watan don nesa kana cin kafin shi aka masarki to lokacin na wata rasura ya tana ganin tarsuwa ne tauraron da ake ce maka za da ɗiyanta haula hujehin wannan shi sarki ne sha hudun wata wata rasura wani wata an haka ce ita wannan tarsuwa jam'un taro ne munta da wanda an ka tattara la'amarin ga wani al'amari fil ashiri ga dangi kama ana taron ɗaurin aure ko taron wata walima to haka muke ganin su to waka annamal jauza'u ka ce tauraron da aka ce mu jauza'u yadda take da ta sha da sha horatas idan ka ce abin wuya ne fusilat wanda an kararrabe farada ɗaiɗaikun lu'ulu'in lu'ulu'in bi zamurridi tare da zamurridi min ku gare shi wato shi daren ya kamanta da jauza'u su ko taurarin ya kamanta taurarin ya kamanta da lulu shi ko su bayan da za ta bullo dare ya yi haske ke shi kamanta da zamar rudu duk ya yi wa muna cikin ara ta sirrihiya yadda waɗanda ke da haske aka waɗancan ke da haske to ana na ana na ana ta tafiya ana ta tafiya ta haƙƙin da sabuwar sabahi yusuwar sabahin bala ta bayyana to nan cewa wasu wasu bayan istihara ce makaniya don ya nuna su ga shirya sai nuna su bayan kamar wani mutum ya Allah da wurin to aka jaye wannan mutum a kawo su bayan don haka istihara ce makaniya san masu balaga sun san abin da ake nufi to ka Allah ka ce su su bayan yadda ya bayyana kuma ga duhun dare kwaɗin mashiɗi shi zanen hurhura ne bifar'in da gashi bifar'in haudin da gasin wani inciyar manci mun tabi bifar'in da gasin haudin wani inciyar manci mun tabi yadda ya daddabu dana haudin yadda a sauraya kuma ne tatta, kuma gasin mun tabi yadda ya daddabi eh, ثاني وكل ta الله فيتبن لكم من خير min من الخير الأسود من الفجر to kare dai ta shi ne ya kawo nan shi ya ita su bin din nan da duhun dare idan sun ka haɗu kamar mace ne yadda tana da ni'ima ba tsohuwa alhali da ɗan hurhura ya ɗan ceto mata hurhura dama akwai ta nuna akwai ta azaliya akwai ta wahala ta yi ta hulhura ta nuna ai za ta ɗan keto mata gaskiya to haka su bayan ta ɗan hada keto a cikin duhun dare kuma da doyan da ke wa ɗan buraidi. To su ne ke walƙauma mutane wannan lokacin sakara suna maye birkara saban da kwana. To saka annahun ka ce su mutanen nan sar'aka ta shi sarhadu biyar sarhadu ce wani gari أن سرعة كان أجاز نخل خاوي فطر القوم فيها سرعة فأنه أجاز نخل خاوي أخشية لأن قوم كما جاء سرعة nuna alhayi sun karkata alal asawar bisa ga itacen surujja wanda suke na bisa da wakansu to kamar dai sun sha jiya da saboda alama kwana da ke gare su dina mai tsananin su bayan waɗannan mutane duk yatayammamuna suna da da albarka min sabahi da subahi ma'ana suna da dabbin nowar subahi bi agurbin ta hanyar hankaki bukurin babbaku su ne masu hori da baki to ciyar dai da hankaki kuma da ka'ida su zai su yi abin da wasu tsuntsayen da ba hankaka ba to sai ce wasu adil garbi arziki na hankaka shi ne a yi allishi da hankaka lalle a garabu shi ne mahi bakon masalirin arziki ma'ana da ke allishi shi ne alfani yana da yafi allishi da hankaka don sun aje hankaka cewa sai lokacin bakin ciki take sowa ko ta za ta yi sai gida an tafi ko an mutu an bar su ko mutane wurin sun to ta kama kuka tana kyakya wurin idan haka ba za su yi da hankaka ba suna dai da su tsinta yaran da ba hankaka ba to shi ne kyauta da gobe a garba matsari wal ce lokacin rakon ma harharu maharukatan an goge musu baya min dadi sura da abin ne saboda abin nan sai su min dadi sura hmm. saboda dogewa da dawama na tafiyar dare duk ban da suke gara a tsoro da su suna kai ƙara waɗannan rakunan gara a tsoro su shi ne ban su da kulle jiskin dukkanin mai nauyin hawa biyan da ajiye shi ne mai miyagun ɗabi'u ma'ana suna jin ciwon hawansu da suka yi saboda tun da daddare ke hawansu kuma ba shi bai iya sama ba bai hawa ba a san ko na son mutuwa wanda ya rasu ta gina yin titi saboda bai haushi daidai ba hmm. to ina suka kai ƙara fi muhammadin fi muhammadin da sun daji wanda shi wanda dajin zai siffanta shi shi yana buƙantaran albayazilar gumrarren raƙon ma na mabudu gumrarren raƙon wanda ya kai shekara tara zahiyar lokacin hanci to ba ne rana ta yi sannan kuma ya bukan karan gumrare ba ne wanda ba gumrare ba kamar da mulki ta suke cewa za mu da alala hajjin la ta da narihi in za idza saka hul audul madadi ya jarjara yace za mu dawo ga gujin wanda ko gara alama ce ko kayan bulgari. kuma idan rakumi tsohon rakumi da na zaɓi ya ya shaƙe shi zai yi sauki zai ƙara don mai zai ƙara saboda bai ji warin tsarin wasu rakun ma ko kashin su ya san kenan wanda zai yi ra'ayi ne wanda dajin saboda haka ya zama tuwa ta to yana iya mutuwa ko su don babu ruwa kuma ba a bi wurin to ne yana ka ƙara to ko shi abin da ya kabbakin ne so daga gwamnati saboda sun sa akwai wa'adari ciwon basun kolin daji kuma yau yana hirgita shi wannan tsuntsuyin daji adal arzu da zuciyar mai mummunan hali insanan lokacin da yake da cikin kumaci mai jam'i cikin kumaci inda adda itace da yawa zai gari su za mu cikin wanda itacen to duk dai yana da sun mu kamanta ma wannan daji ba karami wanda sun kashe gaba alkuduri da ko ka ce ya ta hayar yana ɗemuwa shi gana ba su da kakannin wannan daji ya ta ɗemuwa ya rasa wurin zuwa hatta shi na ha inda ya halaka sadan zan tsananin kishirwa da nan ya tawara duk ya tuzga maruwa ba to shi ba rija abin da ya sa kawo su saman daga laya shi yana cikin jin tsayen da duk inda sun ka tafi kun san ta wadda sun kai za su dawo yi inda suke sannan yana iya da ne tashi da wata kasa ma kuma ya dawo bai ilmuwa hmm. to a ce ga kuduri ya yi ilmuwa hmm. har ya halaka saboda kishiwa saboda bai samu ruwa ba kai ka san wani daji ya kai daji hmm. to ba ni wanda ba shi ba to faka annahu ka ce wannan gundin wanda muka gani gundin dare ta ne gundin daji ka ce zaharin gundi ne a launa waɗanda sura umma suka hau sama bibi na wannan gurbin amma ga sani ba irin wancan gulbi da ka sani ba don wa ma hita ne kuma ka ce ta wurin ji gulbi na kiwaye sai ce to ma hita ne kimayen wannan gulbi ba su zama ba zairar da ba in ba ɗakwar ba shi ne waljan jiji da gamshi waljan jiji da gamshi shi abin da ya kani wannan bindiga da gamshi haddana ya ta addin bila aljijjiji shi ne gamshi ma na ƙarami ɗin nan idan ma akwai kiyaye kai su asu to sai ka ce waɗannan ratun man ta haka dai suna gano hanya shi suna shiruwa bisa fi kofin da jirage na rakon ma masu zurfin ido waɗanda suke kalhana kamar kwarin magarya suke dummarin tukaki kalhanaya kuma mijibin zaɓaɓɓun raƙumma to suna shirya ma'ana su yi tafiya su gano yadda suke da asirar hawa biyu, da hilahili na wuri kasan jirgi yana buƙatar hilahili wanda zai kama tafiya da shi to ba komai hilahilin waɗannan raƙumman ba a cewa su su zana daidai suke da hilahilin jirgi mana sun ka sallar waya sai su sun ƙara tafiya kamar jirgin ruwa kawo mawa na abu kila hili din nan da aka tura to sai kuma jirgin da a cikin gulbi yana bukata da iska da ke tura shi to shi bari mu ji kuma iskan wanga jirgin na raƙun da a cikin wanga gulbi shi ne daji ruhun sababatu iskan daidai wajen na'o da rera ya waƙa kullum ɗaukin dukkan mai kwandage sakan dani sai ɗauwa kona na zaka lobe mutagarribi mai rambaɗa sauti to ya ta shi ke gargada waɗannan rakun mai sun ka ji waƙa kuma sun ka ji iska na bege mana suka ji kawai ana waƙoƙi ne lasta ba ba iskan gabas ba don iskan gabas shi ke tura jirgi cikin ruwa sai su ko tun da ba ana nihin tabbas cikin ruwa suke ba don haka iskan bege shi ke tura waɗanda raƙumman shi daidai da iskan can na ba ma'ana idan sun fita ana waka ana shira sai daga sun ƙara tafiya hmm. to shi biyu yana rera waka shi wannan wanda a bisa gare su sai kuri yana tuna kulla adin dukkanin zamanin da suke salihin ya dace kasan waka haka take hmm. wai yana motsar da asara ku sara yasir yana motsar da kulla hawan dukkan so muhimmin shekararre mukhbid wanda additacce na nan da ya mutu ya daɗe wasu majazi ne da ce mukhbidi mukhmidi wanda additacce to dama waka tana da al'adar idan an yi waka lokacin wata waki a ta faru kila kamar a ce shekara goma da ta wuce lokacin waki a ta faru da Allah a ce a da ke danganewa da son wani abu ko wani wani abu to lokacin da duk an kai waka nan bayan shekaran nan goma za ka ji ta tuno ma da wancan abu da ya faru wancan lokacin to shi ayi su fa ya kuru kullu ahadin salihin sai ya kuru kulla hawan musulun, muhammadi Na ko mutumin da kila ya yi shugaban kasa ko ya gwamna kila ya dai lokaci idan an kai na waka wannan lokacin ko ya yi ko da dangana da kokowa to in yanzu ba ya zo ko ba a da yanka waka yana iya kuka don me ya kuka ainihin wakar ta fi nemo wani abu da ya abu wannan lokacin da wakar lokacin da an kai ta to ka gani yana cikin lokaci ne na iska ne na zuba, tauraro ne na sama to bayan haka duk salo duk yanzu abu da suke tun can wa'azin da ya fara har zuwa min duk salon dai ya kai duk ana ce mai gazi duk salon ya kai ga yabon dan nasiru don haka yanzu zai kafar kuka na ƙarni da ji wanda kukan da shi zai sa ya mika shi cika ta a ke yi, yana son ganin dan nasu don haka idan mu mance batun harko an yi abubuwa da yawan da in muka kai wurin baitin inda za mu koma wurin dan nasu za a yi batun wannan baitin to ka gani to shi ne ke wani ki yakin da yawa mai kuka shi ne kurciya wala rubba hamamatin bakiyatin kenan an man manhuti an kawo na aji da yawa mai kuka manhunan sa'ad dare shigati tabbat an tamir shigati na ramatuwa sai tukkan kukan ta lama na rama murya mai kyau sai tun kukan ta mai ta ya fata mai to yana yi ta kukan fokal kabiru bisa ga suma al'amlad wanda an nemtata da ke karkata da ita yi mm, kabibin eh, zuma ga kuma na ga iska na kuma ga sautin ta zaddaɗi yana tacewa to abin da don me yawan ga magana da ka'idan masu adab suna suranta kurciya tana kuka lokacin da suke son su wani kuka mm. ba ta ta kwana ta tarihi ne da min a tana ya-ya-ya da ni da ita mafa'ala ce tutarihu wa udarihu kenan tana jeyeyeniya da kuka ta jeho in jeho ka annama ka ce ta gari ta san Allah bibi jawanihi abinda aka hadar kari na yin mojiji na bakin ciki kamar ta san abin da muke ciki kada kai da sai ne kuka rarra bukaya sai dai ba irin kukan ta bane wani wani ma ce inda gaske ta kai wanda kuka da take da bata daura lalle shi ne wannan abu da an ga hannunsu kuma da bata yi wannan sakan da mu nisa to bata jin da hawaye ba yace ta yi kuka ba dan ba irin kuka na ba dan ni in lam turib dam'an dan ta jin da hawaye ba amma ni ya halki makoshi na kad kadiba kadiba ne kad kadiya ma kora bil madani da hawaye to wata nufa kuma wa nahari alhali gabana kadnabi ya gamsasu bil madani da hawaye musa ta duke ne can ya ce riba warka hatifin sada harfi tsanani ya ce kwaba eh, gaira an yi biljewa a rufe hawa ya yaban biljewa ta rufe ne can cikin balaga ya hmm. ce wala kad tashkufa ma afhamuha wala kan ashku ta tafhamuni yace biya ta kai kara abin da ke damuwa ta ban fahimta ta kai in kai kara abin da ka damuwa ta ba ta ganowa yace raira an daira anni bin jawa arifu sai dai ina gano abin da ka damuwa ta hanyar bakin ciki wa haya aidan bin jawa ta arifu ne. ita kuma tana gano da ta hanyar bakin cikin da muke ciki shi ne hankali to don mu kurce da ke kuka ruwa ba su tani banza shi yace lokacin Habiba ta yi kukan tsantsa ko ne mata hmm. ala ta ya ahadihi dan tsakon nan da ya kawo alfa dan tsakon nan an san shi kenan ala ta qadiri tare da dadewa ahadihi zamani ma'ana tare da gargajiya da su amma kuma ga suna kuka to afala uhimmu to ni kamar wani ja to kai ko ni haka kuka yace afala uhimmu to ni ba zan yi kuka ba ila hadithil mahadi da hmm. wanda ban dare da rabuwa da shi hadithil mahadi to yadda suke masu adal sun ce lokacin annabi nuhu wani ma'auranci ya kai mata kurciya dan kurciya ko ko a wani dan kurciya ne kishi ya ta kashe shi to saboda su sauran kuracen uwa ne saboda bakin ciki har yanzu in ka ji kurciya na kuka shi ne suka kuka ko ko a lokacin annabi nuhu wasu yi min kulli da ismail wa na sallah man a alaihi alqaul Allah ya ce cikin jirgin nan nashi ko da nau'i na talibanci da ke sai za a nabi ne yadda da hannun dama ya doko namiji yadda da hannun hagu ya doko mace cikin ikon Allah in yadda sai a ce ya doko rago ya doko tunkiya yadda ya doko masu ya doko akuya ya doko maciji ya doko macijiya haka haka to da yadda ya doko kurciya namiji ya doko kurciya mace to ai da ka'ida akwai su kurace da an ka bari da kowane nau'in namiji da mace ɗaya ga don su wanda sun ka musulunta maza da mata da yawa cikin jirgin waɗannan bankin su to waɗanda an ka bare dukkan jikin na kuka ga masu adar sun ke lalle waɗancan na ƴan uwansu da an ka bare da a sa su cikin jirgin annabi nuhu wani hanyar dukkan jikin na kuka ba ko mutane kuwa kuka ba suna ta kawo to shi na شبكة العديد على تقديمات أقلعهم إلى حديث المعدي من ne ta تعجبي yana mamaki to ita a ba da annabi ne ba ta ba kuka ba to ni gani tare da ɗan tsako na game da su da ainihin addinin ne kuka ma ba ita ba kanta ya kuka to ga abin bilan kuma wanda ke nuna daidai na ya kuka ba kanta ya kuka wa farha ai ɗan tsakon ta ta yana can wurin can zai zai sauye amma wa kan alhalini ada an nufira to ɗan tsako na ya ƙetare min na nasibi dukkan tudu karkade maɗaukaki dukkan nakin kayi maɗaukaki ma'ana tsakaniya da ɗan sako akwai tafiya mai nisa akwai halake-halake akwai kwanuka akwai komi to ita amma ɗan tsakon ta yanzu da ta ta yakin ta tsallaka tana gani ta yi kuka don shi dalili to zai haɗu dalilin da ya sama nisa ne da waɗanda suke tare da shi biya ne na rinci minin murjulatan su ɗan sako na ai ban taɓa biɗar tahiya gari su ba in ce musu to zan tafi wani ne. in na hajjauwa ce tun da ce Allah ta lafiya cewa ba ta ki haɗuwa ba da za ka mashhadi bayan waccan mahalarta na ga haɗar da mun kai saboda suna ganin kamin in to wurin nan kila zan halaka ba ne a ce ga ka kuma kuma zan dade inda ta yi alhali ta in ga tarbiya da biyan ta kila ma minti gida kuma ta sake dawo musu don haka ni an zai iya yin kuka don haka ku bar in yin kuka da shi ne ce kuma a wurin sautin kukansu shi ne kyallewarsu su za ta ɗaukaka fanahu sai su nishin kuka na hakim nishin kuka mai su wanda ita kukan ga talakar za ta shiga a da zuciyar shirin mai ɓoye siyayya to za ta shigar da zuciyar maki za ta sa zuciyar ta soka ta fi mis a daidai renau abin da an renayo shi ne tsinken nan da ake soke nama kasan su ashen wuta to ya nuna kenan ko mace zai ya musu wurin kukan da suka yi saboda kukan ba banza ba ne ba karamin kuka ba ne zai ji shi kamar an ka zuciya ta cikin wanda tsinki wanda aka haka wuta gare shi shi an to da ne masoyi to kasan kukan ya kai kuka uttaka kuma za su shayar da tarakiyar farankan gaban su hawaye ko kali za su ce na tarin kakka gushe aula ko ko ba haka za su ce ba za su ce dai falatar ak kakka halaka dai ta ce mutan za ta halaka wala ta tabaqqu bi kakka nisanta a alaihim ina musu kuka ne da alahum bayan su a kafan dandakin ciki wani su ko ku da ba'adi suna kuka ba rabuwa da ni kassaka na kamar mace mai wari wadda ɗanta bai tsayawa alfuka da wadda ta rasa to yin irin kukan na muka yi wa juna to kai kanka ka san wanga kuka ba karim ba ne to ba komai ba ne dai jawo wanga kuka na ta batun kuka wace don a ga yana cikin yanayi na tausayi don haka yanzu buƙaci mai shahi mai kuka to mai shayi mai kukan nan zai gaiki yadda za mu tashi gobe Allah shi mai suna da na abdullahi ya suna da laifaki alƙad a sa don mu da yana kuka ya kawo abdullahi kuma abdullahi na tahir nan, ba shi ne a shirin ɗan nasir wanda yake yabo ba. abin da ya sa ya kawo shi amma bayan ya kare duk wasu abubuwa da ya na ɗaya tun farko sai da ya batun mutanensu da irin alherin da mutanen ke yi da kuma batun kurciyar da ya kare can har ya faɗi wasu abubuwa waɗanda duk sun duk ta yi su daɗi irin damana mai kyau da saduwa da masoyi bayan an daɗe da sauransu kuma bayan haka ya nuna lalle rabuwa da masoyi ba daɗi sannan ya yi aji ya nuna irin su'ada da samuda duk sun mutu kuma ya nuna mutuwa hanya ce ta kuwa duk wanda bai mutu ba yana nan tafi ana nan ana nan ya kwado na cewa idan ya rabu da masoya to ba zai rabu da su ba rabuwa ta gaba ɗaya zai rike wannan su ana nan ana nan kuma ya kwado mana magana cewa ko nuna na sai ka wahala sannan faɗo mana kuma irin wahalar da ya shiga da ya cikin daji bai da wurin kwanci mai kyau kuma in yana da wani ruhi shi ne sama kaga daidai da ruhi kenan to ana nan ana nan har ya kawo mana cewa siffan ta mana wata kursa yana kuka alhali wanda ya jawo kuka nana to duk wanda abubuwan da ya su aka ce mu gazi don haka yanzu ga manuhalan zamu faɗo na shi ne yabon shaidi ne mallamin nasiru amma kamin ya yi na dan nasir sai ya faɗi wani abdullahi na nan shi abdullahi bin abin da a takaitaccen tarihi ne mayaki ne shahararre akwai lokacin da suka yi tafiya da wani ana ce mai au shi au din nan bayan sun tafiya mai nisa sai ga kurciya sai ta gitto to da kurciya ga ta gitto sai dai shi wanda abdullahi bin sai ya ta kurciya yana yake ta siffanta abubuwan da take ciki a ya kawo kuka da cewa ba sun rabu da iyalansu da sauransu sai ɗaya ce ta ko kai aiko za ka ce wani abu sai ɗaya aiko ya waka cikin wakar da ko shi ya siffanta kurciyar gaci yanzu ga iyali ne ya rabu da su da nisa kamar yadda wanda ya shi na ya koyi da su to bayan haka har ya nuna to ni na san bawa ka kai abdullahi wanda ya yawo tare da shi kenan lalle idan tabba mutum ya zai mance da bakin cikin da ciki kuma zai ga kamar yana kusa da iyali ne da ah. shi ne abdullahi ɗin da ya ji daɗin martanin da ya musu na waka don abdullahi ɗin ajibi ne gari ah. suke to lalle zan ne ka gida kuma ga kyauta na ba ka mawa kuma duk shekara yadda kyauta ba zan gushi ba sai na ci gaba ka da ita don jin daɗin waka da yi to ka gani abin da ya da suran ta mana lalle abdullahi bin yadda wancan mutum ya auku da ya rabu da iyali ne sun yi waƙa wadda ta nuna tare da kurciya ke yin waƙa ita ta sashe kuka har yanzu ya samu alheri dalilin nuna wanga fagen cikin da yake ciki to shi ne shi ne damar cuta inda na ga abdullahi ko ni da na samu abin da auku ɗin cin da uba ya ce in yanka abdullahi to sai ka ga zai tsaya da abdullahi sai ce ina ba ga abdullahi ba kan abin ya wuce abdullahi mu dai ta san da wanda ya shi to shi ne sai da ba ga a yi wannan zai gobe insha Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah